Bayan an ma mace hoshi wajen haihuwa kwana nawa take yi a gidan likita. Gaskiya matsakaicin zama a nan shine kwana uku domin bayan aikin ana fansamar farko bayan kwanaki uku idan ranar fansamar na aka ga mata cikin ƙoshin lafiya ƙunshi babu dauɗa tana fita hakika yana kai kwanaki biyar misali idan akwai matsalar kaduwa tana rudewa tana juya harshe ɗaya ne da burin jaki akwai hauhawar jini mai tsanani wannan ne ke janyo leclepsy idan mace aka mata fashi da wannan cuta domin akwai bincike sosai da za a yi cikin wannan yanayi ana iya kai har kwanaki biyar domin bincike domin ganin idan babu wasu sassan jiki da suka kamu. Bayan an sallame ta daga likita, shin macen da aka ma hushi akwai ka'idodin da ya kamata ta kiyaye? Sosai akwai abubuwa da ba za ta yi ba, musamman ma wanka da ruwan zafi. da kuma kaucewa aikin karfi mai yawa aiki da maganar likita da kuma duba fansamar kurshi da kuma abin da ya kamata a yi har fitar zaren da ke iya yi matsakaici kwana goma zuwa kwana goma sha biyu da kaucewa wasu abinci ji kayan zaki ruwan zaki da dai sauransu ya kamata a samu abinci mai kyau da samun hutu sosai kan kurji ya warke kuma babban abu musamman ma shine shan magani domin hutawa domin huta ko da shekara guda da rabi shekara biyu domin a baiwa ma'aifa damar hutawa ita ma mace ta huta. likita shin macen da aka ma hushi wajen haihuwa bayan shekarun nan biyu shin tana iya kasancewa cikin wani hatsari tiyata kamar fashi ne mace idan ta girmama wa'adin da ya kamata ta kiyaye tana iya yin komai tana iya koma na aiki na karfi babu rauni tiyata bai hana gudu ko za ta iya daga wani abu mai nauyi Kuna iya ɗagawa amma kuma ka ku ɗauki ka mai nauyi sosai. Kuna iya janyo ƙullewar hanci amma wannan ba matsala ba ce wajen warkewar ƙurji.